Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro barka da wannan lokaci. Ni ne Abubakar Muhammad Tsangarwa nake fatan kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin da ke zuwa muku daga tashar rumbun ilimi mai yaɗa shirye-shiryenta ta hanyar amfani da fasaha sada zumunta ta YouTube. Ta cikin shirin dandalin fasaha wanda shiri ne da muke kawo muku abubuwan da suka shafi wayar hannu wato kamawa daga yadda mutum zai yi amfani da ita da kuma irin alfanun da ke akwai a ciki a wannan darasin idan allah ya yarda ina fatan gwadawa mai karatu yadda zai sauke bidiyon youtube ba tare da ya dasa kowace irin software akan wayarsa ba ta hanyar amfani da software buɗe shafukan intanet da ake cewa web browser kada a manta kodin lokaci sifili takwas sifili uku tara shida hudu takwas biyu hudu hudu ita ce lambar da ake tuntubar mu ta whatsapp sannan kuma muna kira ga wanda yake amfanuwa da waɗannan darussa da suke zuwa muku ta wannan kafa wato tashar rumbun ilimi da mutum ya daure ya shiga wannan tasha ya dangwali majonin subscribe daga nan ya dangwali ƙararrawa daga nan kuma ya danna all wannan fa ba don komai ba sai dan duk lokacin da muka ɗora wani sabon darasi mai sauraro ya ji sanarwa ɓam ta shigo masa muna fata wannan darasi ya zama mai amfani ga ɗimbin al'ummar hausa fulani ko ina suke a faɗin duniya tare ma da duk mutumin da zai iya karantawa ko ya rubuta ko ya fahimci harshen hausa ga matakan da za a bi daki-daki da farko kamar da aka saba an san mutum ba zai shiga intanet da waya ba har sai an buɗe data saboda haka wannan ruwan dare ne to za ka dubi browser da ka jin daɗin amfani da ita wadda take a kan wayarka a wannan darasin zan yi amfani da mozilla firefox wadda zan dangwale ta kamar haka yanzu shafin mozilla firefox ya buɗe abu na farko da za ka fara yi sai ka shiga gurbin adireshi ka dangwala ga keyboard ya fito sai ka rubuta u com sai kawai ka dangwali enter ga tashar youtube ta buɗe ga alamar ludayi can sama wadda take da A daga ɓarin damanta sai ka dangwale ta a nan idan tasha ce ma za ka laluba sai ka laluba idan wani bidiyo ne kake so shi ma sai ka rubuta sunan bidiyon kamar a wannan darasin zan rubuta mu koyi Ingilishi. Shirin kunnen mai amfani wanda ya saba zuwa muku shi ma ta tashar Murnar Ilimi sai ka dangwali yanta Yawwa, to ga mu koyi Ingilishi ya buɗe ko? To a can saman browser nan daga ɓarin dama akwai wasu ɗige-ɗige guda uku su kuma a hagu da su akwai alamar lamba ɗaya sai a dangwale ta. ta buɗe ga alamar tarawa nan sai a dangwale ta a nan kuma a gurbin rubuta adireshi sai a rubuta clip clip sai a ce converter.cc kawai sai a ce enter to wannan shafin shine shafin da zai markaɗo maka bidiyon YouTube ka sauke shi a akan wayarka domin kallonsa kai tsaye a duk lokacin da kake bukata. Data ya zo. To sai kuma a koma can a dangwali madannin moɗin ɗinnan gurin da lambar nan take yanzu an ga lambar ta zama biyu sai a dangwali YouTube ɗinnan. Ga mu koyi Ingilishi na uku, ga na ɗaya, ga na biyu, ga na hudu, ga sunan sai ka dangwali wanda kake da sha'awa. Alal misali mu koyi Ingilishi one sai na dangwali kai. Gashi yanzu ya buɗe. To ba ruwanka da bidiyon nan. A can saman browser a gundin gurbin adireshi sai ka dangwali wannan gurbin. Kaga ya zama bulu Kar ka yi dabulun ya baje, ya kansa ka ɗaga. kaga ya fito maka da zaɓuɓɓaka akwai cut akwai copy akwai past sai ka zaɓi copy shikenan ka zaɓi copy ka zaɓi copy sai ka dangwali madanni na biyun nan sai ka koma shafin kwambata wannan abu da ya fito sai ka rufe shi sai ka dangwali shi ma tsakiyar gurbin rubutun nan shi kuma kaga ya baka first add search engine sai ka ce first a ƙasa ga continue nan sai ka dangwali continue sai ka saurare shi ka ji mai zai ce da kai idan muka duba yanzu shafukan sun zama guda uku ma'ana ya buɗe maka na banza kenan sai ka rufe shi sai ka koma kan kwambatar ka kaga ta baka wasu zaɓuɓɓuka ta ce detected media gashi nan youtube video high quality ta baka 21 na ƙasa kuma ta ce 23 mb file name mu koyi kwamfuta gashi nan a ƙasa an ce convert format a rubuta download nan sai aka ce start sai ka dangwali start aga tana markaɗa shi gashi nan daga foma ɗin nan zuwa ƙasa kaga tana markaɗo shi tana markaɗo shi <laughs> tana markaɗo shi sai an ba ta lokaci ka san kwamfuta sarki ce gimbiya sarautar mata sai an saurare ta ta gama yayinta sannan a ɗauki mataki na gaba gashi nan yanzu ta ce mana ta yi kashi goma sha biyar bisa ɗari haka yake tafiya daga ƙasan wancan abu tsakanin na sama gashi nan yanzu ta rubuta mana 20% wurin da ta rubuta recording media in aka duba daga ɓarin damansa ga lamba nan tana ta karuwa yanzu kaga ta tafi 26 26 to kaga har ta gama sai kuma converting media 0% shi ma za ka ga ta gama to kaga ta gama ta ci maka yanzu File name sunan file din nan mu koyi Ingilishi ɗaya ta mai da shi MP3. Gashi nan yana da MB 21.88 sai kawai ka dangwali download. Ta baka zaɓi gurbin da za ka cike complete action using download, video, photos, VLC sai ka zaɓi download tunda dama ai. shi ne abin da ake a can ƙasa in kana so ko da lokaci kawai sai ka danna always shi kenan a nan ƙasa cikin wani rubutu ka ga ce maka download started shi nan mu koyi downloaded shi kenan ka gama kawai abin da za ka yi yanzu sai ka rufe shafin ma idan ka ga dama rufe youtube din nan ma rufe shi kana cikin browser danna ɗaya-ɗayan nan kaga akwai new tab ga sunan ƙasan nan sai ka je tools ka lalubo folder ga download ya zo ko sai ka taɓa ta download kaga bidiyon ka ga shi nan mu koyi ingilishi kana kana taɓa shi zai maka playing gashi yanzu duk lokacin da aka ga dama ko da intanet ko ba sabis ɗin intanet in aka taɓa wannan shafi zai buɗe da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan darasi kuma zan sake maimaitawa cewa kada a yi ƙasa a gwiwa a shiga wannan tasha ta rumbun ilimi mai albarka a danna madannin subscribe da izinin allah za ku dara mu haɗu a wani sabon shirin